ولكم fiha Jamalun, حين تريحون وحين تسرحون kuna yin ado da su yayin da yamma ta da yayin da kuke fitar da su zuwa wajen kiwo da safiya. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. Inna ان ربكم لرؤوف رحيم kuma waɗannan dabbobi waɗanda muka halicce su domin amfaninku suna ɗaukar kayayyakinku masu nauyi a lokacin tafiyarku zuwa garuruwan da ba za ku iya zuwa gare su ba sai cikin matsananciyar wahalar gaske lalle ubangijinku ya ku mutane mai yawan tausayi ne mai jin kai ne a gare ku da ya hore muku waɗannan dabbobin